lokacin da masana suke yi a kan shugaban ƙasa ya cika alkawari a sauraro lafiya. Shugaban ƙasa ya faɗa akan cewa ya cika al'umma alkawarin da ya ɗauka wasu al'umma su ne alƙalai ka san idan mutum ya ce na yi iyayi na na yi abin da zan iya to idan ka duba cewa ya gaza kai gaci kenan in ka je ce ni na yi abin da zan iya to akwai sauran da yake bukata kuma a ƙarasa mai wanda bai gama su ba na farko akwai kamar yadda ka faɗa tattalin arziki akwai harkar eh, tsaro akwai kuma yaƙi da cin hanci da rashawa kowanne sai mu ɗauka ga 'yan najeriya su ne za su ba da ansar wannan abin da shugaban ƙasa ya faɗa shi kuma ya zauna ido ta iya yiwuwa wata in shi bai san yadda ya gudanar da mulkin ba gaya mushi ake akan cewa mulkin ka kaza ne mulkin ka kaza ne sai ya dauka kafin ya samu kansa a matsayin shugaban kasa yaya tattalin arzikin kasa yake yaya rayuwar dan Najeriya take ya fannin tsaro yake sai ga cewa dakile sai ko kuma karuwa suka in dakile sai kaga kenan ya tabbata ya sauke al'umma alkawarin da ya dauka in ci gaba suka sai ga cewa to yayi iyayensa amma ya gaza abin ya ta'azzara yanzu kadara a ce kana magana ne a madadin al'ummar Najeriya tunda kana cikin Najeriya na ka gani kuma ka ji abin da ke faruwa shin za ka iya musu alƙalanci a madadin nasu ne eh a hakikanin gaskiya zan iya yi idan na ɗauki misali ka ɗauki a karan kaina da kuma abin da nake ji ga al'umma duba da tsadar rayuwa yanzu idan ka duba daga buhun shinkafa lokacin da ya hau tsadarsa dubu bakwai da takwas in ya yi tsada da dubu takwas dubu talatin da shida ne yanzu idan ka duba ɗaukan matasa aiki da yace duk shekara sai ya ɗauki matasa aiki ba zai gaza ƙasa da miliyan ɗaya ba a duk shekara ɗaya sannan zai gyara matatun mai a duk shekara ɗaya ya gina ɗaya kaga yanzu da muna da matatun mai guda takwas kenan eh, an gyara guda hudu wanda muke da su kuma mun samu karin guda takwas kaga da tsadan mai ba zai karu ba yanzu an yi hakan ba abin da aka yi talaka ya sani shi ma ya sani ko kuma ana gaya mai saboda haka ya kamata sai ya ɗauka ya wa kansa alƙalanci ya daina gaya al'ummar Najeriya cewa ya sauke musu alƙawarin da ya ɗauka musu saboda me su ne yanzu za su faɗa da kansu ce shugaban ƙasa mun gode ka sauke mana alƙawarin da ka ɗauka duk abin da zargi tsofaffin shugabannin ƙasa akan sun gaza babu wanda Allah bai jarabce shi akai ba wanda shi kuma ya nashi ma ya fi nasu gazawar to kaga anan ba zai iya kira akan cewa ya sauke wa talaka alkawarin da ya ɗaukar masa ana ganin cewar kamar cin hanci da rashawa bai daɗa samun gindin zama ba sai a wannan gwamnati shin hakan ne ko koyaya ai idan ka duba yadda aka dinga bankaɗo abubuwa daban-daban wanda ka ji su a talabijin wanda ka ji su a rediyo wanda kuma ka gansa a zahiri wanda kake ji a jikinka wanda kake gani ake yi ya kamata ya san cewa wannan magana ma ta cin hanci da rashawa kamar a lokacin sa ma yi akai kamar rike kahon yayi wasu suke tatsa tatsar shi kanshi abin da ake kira cin hancin da rashawa saboda duba da mai durkushewar tattalin arzikin ƙasar nan yanzu a dan kwanakin nan dab da zai tafi yake magana a sa alamishin miliyan ɗari takwas akan cewa ya ciwo bashi za a yi wani abu mai ya rage za a yi babu abin da ya rage za a yi illa mai wata il a yi dukan ƙarshe to kaga wannan shi ma yana ɗaya daga cikin me za a kira shi wannan cin hanci da saboda Kamar isa abdullahi da zino kenan mai sharhi kan al'amuran yau da kullun a jihar kano ba wai ga masu sharhi kan al'amuran yau da kullun din ba ma ko da muka yi zagayen kuturinka nawa nan jihar kano domin jiyo ra'ayin al'umma dangane da wancan kalami na shugaba shin ya sauke dukkanin alkawuran da ya ɗauka koko a'a sai al'ummar suka kada baki suna faɗin babu wata riba ballantana uwar kuɗin gaskiya a ra'ayina zan iya cewa ba wani maki da ya samu ma'ana babu wani ci gaba akan tattalin arzikin najeriya da ya dalilai in ka kalli rayuwar mutane individually haka zaka ga yanayin ci gaban su a duk mutumin da ka sani daga dai mai dan rufin asiri zuwa talakawa dai za ga mafi yawancin su kai saba'in tamanin cikin su duk kasa suka yi. mu yan najeriya musamman mu na kasa kasa talakawa da sai mun fita muke samun abin da za mu kai gida a yi amfani da shi gaskiya duk ba ɗaya daga ciki da magana babu wannan don gaskiyan magana magana in ma za a yi magana sai dai a ce kamar noma domin shi noma an ba da gudunmuwa a yi a bangaren noma amma kuma kidnappers sun hana yin noma don haka manoma ba sa samun damar da za su shiga su yi noma to mu kai tsaye dai abin da za mu yi cewa akan wannan gwamnati sai dai mu ce kawai mu ba yabo ba fallasa don gaskiya ba mu taɓa shiga wani hali irin na wannan gwamnatin. Haka fa, ai da ma siyasar ƙasa sai ɗan ƙasa Najeriya. kaɗan kenan daga cikin ra'ayoyin al'ummar najeriya dangane da kalaman shugaba muhammadu buhari da yi na cewar ya cika alkawuran da ya ɗaukar wa al'ummar najeriya sai dai mai sauraro ba wai ga gwamnatin tarayyar ba ma hatta ga gwamnatin kano wasu na yi wa gwamnati mai barin Wanta kuna sauraron kpi tv kwankwasiya tv a cigaba da sauraron lafiya Yadda muka karbi bakuncin matashi mujisigan jingau wanda ke buga misali ga wasu daga cikin gwamnonin da suka gabata har ma mujin yake faɗin babu gwamnatin da gazawarta ta bayyana kuru-kuru kamar wannan gwamnatin ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje. La'akari da yadda gwamnatin ta yi ƙaurin suna wajen cefanar da kadarorin al'umma. Baya ga nan ma mijin ya ce suna zargin mahukuntan Kano da ɗebe Janaretan asibitin Nasarawa wanda ake kunnawa marasa lafiya domin su ga haske kuma su sha iska. yana da kyau duk lokacin da bawa ya samu dama ko ta mulki ko ta aiki ko ta kasuwanci ko ta koyarwa ko ma ta menene ka kwatanta gaskiya domin karshen ta dai in ka kai kwalkolo kwalkololi ka hau ka hau sai ka sauka yanzu yau a jihar Kano gashi Allah ya nuna mana kamar yau ne gwamna Ganduje yace zai sosa duk inda yake masa kai hasali ma isa manjagara isoso inda hannunsa bai kai ba saboda giya ta mulki yau a jihar Kano gashi Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine ya hada kayansa zai bar gidan gwamnati yau a jihar Kano aka mai gwamna Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso inuwa farko aka je zaɓe Allah ya bai bamu ba muka faɗi. Aka dawo ta inuwa ta biyu saboda alherin da isai da ya shekara takwas ba gwamnati aka zo aka dinga dawo dawo. Dr. Abdullahi Umar ce. wannan abin da ya faru a asibitin kofar Nasarawa kaɗai a fahimta ta an yi abu na rashin imani. Menene ya faru a asibitin Nasarawa? Kwashe wannan injina da aka yi na asibitin Nasarawa wanda talakawa ne tsantsarsa a ciki ana haihuwa a wannan asibitin. Ana zuwa a kai mara lafiya ko asdan ko wani abu abubuwa Dr. Abda Umar da rashin wannan wutar da zafi da ake fama da shi a wannan gurin billahi la'azimu duk a gwamnatin kamu ba a taba ganin abin da talakawa suke kuka da idansu ba wasu ma wallahi sai su iya yanke jiki su wani tabbacin cewa wasu daga cikin mukarraban gwamnatin ne ko kuma masu madafi mukarraban gwamnati ne suka siyar domin mun ji kafafen labarai da yan jaridu sun je sun binkita ga sa hannun darakta ga sa hannun wane ne ga yanda aka aka sai da wannan abubuwan matashi mujisigan jingau kenan dan siyasa a jam'iyyar nnpp a kanan dabo sai dai kalaman nasa sun yi kamanceceniya da na babban alhaji sagagi shugaban yan midiya na kwankwasiya. har ma babban alhaji sagagin yake faɗin duk wanda ya ci kayan jihar kano to babu shakka ya ci kubeji To jama'a jihar Kano ku saurare ni ku ji abin al'ajabi abin haushi da waɗannan mutane 'yan jam'iyyar APC da za su tafi suke ta abubuwa na rashin daɗi a jihar Kano. Yanzu a ce gidan ruwa za a je a ciccire abubuwa masu kyau a dinga sa marasa kyau a dinga tafiya ana siyarwa shi isa ruwa yayi wahala a jihar Kano. Yanzu mutanen nan marasa daraja sun tafi titin gidan gwamnati waɗannan wayar da ta raba tsakanin titin gidan gwamnati ta tsakiya sun je suna ciccire wannan wayoyin suna ciccire tayil tayil wai saboda za su tafi yanzu a ce duk wannan ma bai ishe su ba sun tafi asibitoci na jihar Kano suna cire janaretoci janareto wanda rashin wuta da muke fama da shi shi ake kunnawa marasa lafiya da iyayenmu da kannanmu da yan uwanmu da abokanmu Kano dai a nufin ka dai gani masu suke kwasa ko kuma a wani manufaci daban wallahi baran gaya maka wallahi da wanda ya ebi janaretan asibitin nasara da waɗanda suka ebi kayan gwamnati wallahi sai sun dawo da shi wannan sijin da kakkausan murya duk wanda ya iba mun san ka iba kuma wallahi sai kun dawo da shi tun ba kwa kishi jihar Kano wallahi ba za mu saurara kowa ba kuma ina so in gaya wa daraktoci na local gama 44 da hudu da muke da su DPN DPN kenan muna da labarin an shiga muku da kuɗi a satin nan kowace local gama wata ta samu miliyan 40 wata miliyan 50 wata miliyan 30 wata miliyan 20 amma akwai local gama din ma da aka saka mata miliyan ashirin da sha aka ce ta je ta canja ta dawo da miliyan ashirin kashi dala su kuma su raba miliyan shida su rarrafe abubuwa me hakan yake ne ma'aikatan gwamnati daraktoci da duk mai mukami a gwamnati wallahi muna ba ku shawara ku shiga taitayin ku haka fa ai da ma siyasar ƙasa sai ɗan ƙasa Najeriya babban Alhaji Sagagi kenan shugaban kungiyar Konkosiya Media Forum a jihar Kano sai dai yayin da babban alhaji sagagi ke wancan jan kunne daga yankin karamar hukumar dawakin kudu kuwa bakunci muka karba na dattijo salisu sa'adu suleiman zogarawa wanda ya bullo wannan teburi yana mai yiwa sabuwar gwamnati mai kamawa fatan alkhairi duma da yadda ya ce suna da yakinin zai kula da bukatar masu bukata ta musamman Eh, abin da yake tafa da ni na zo na bayyana godiyata ga Allah mai kowa mai komai da ikamu wannan lokaci na cire gwamnatin gandujiya domin kafa gwamnatin kwankwasiya a jihar Kano. Domin mai sanya na yi kira daman tun kafin lokacin zaɓe Abba Kabir Yusuf mun yi kira da cewar ɗan uwana masu bukata ta musamman da kuma iyayensu gwamnatin gandujiya shekara takwas babu abin da ta mana. To saboda haka na yi kira da ƴan uwana masu bukata ta musamman samun hakika sai mun taka bakin faranti kuma mun taka to sai haka in Allah so ya da nan da rana ito in Allah so da muna roƙo ga Allah mai kowa mai komai yayi riko da hannayen Abba Kabir Yusuf da kuma makarrabansa wajen tafikar da gwamnati amma musamman ma dan majalisar na wakiltar dawakin kudu da warawa da kuma mai wakiltar dawakin kudu Allah ya riko ga hannayensa wajen yi mana abubuwa na alkhairi a fadin. jihar Kano da kuma fadin Najeriya. Amma za a iya cewa a baya gabanin zaɓe akwai 'yan takarkaru da dama amma ba a ji aman ku kuna cewa Allah ya ba wani ba sai shi abba ko menene dalilin da yasa kuka so abban ne ya zama kuma gashi zama. Ogan Abba Kabir Yusuf na girma kwankwasa kenan yana yin abubuwansa tare da masu bukata ta musamman. Abba Kabir Yusuf tun kafin ya fito takara yake mu'amala da masu bukata ta musamman kuma yake tallafawa masu bukata ta musamman. Salisu Sa'adu Suleiman Zogarawa kenan daga yankin dawakin kudu a jihar Kano. A ci gaba da yi wa gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf fatan alkhairi nan kuma kungiyar alarmomi makaranta alkur'ani ta ƙasa reshen jihar Kano ne suka gabatar da marka-markar saukar alkur'ani mai girma da nufin Allah ya tsare mutuncin sabuwar gwamnati ta injiniya Abba Kabir Yusuf da mataimakinsa Kwamar da Aminu Abdulsalam Gwarzo wadda suka gudanar da wannan sauka a masallacin Juma'a na Sheikh Ahmadu Tijjani da ke nan Kano. Tune ma muka jiyo daraktan wannan kungiya Gwani Musa Balaki yana bayyana dalilan saukar Alkur'anin. addu'o'in da aka yi an yi addu'o'i ne na gode ma Allah domin an ce a fa amma bi ni'imati rabbika fa hadis idan Allah ya maka wata rahama ko kuma ya maka wata baiwa so ka yi taro kuma ka tara jama'a kuma ka nuna ma al'umma cewar Allah fa ya maka ni'ima an ce musaffa iya musaffa kwame iya kwame sauka nawa aka samu kai ne alhamdulillah mun kammala sauka yanzu an kammala sauka ɗari uku da goma wannan shine adadin saukokin da aka yi wanda alaran momi dai ga su kana ganin su a wannan wannan waje kusan alaramma fiye da dubu ɗaya wanda suka halarci wannan waje kuma tun karfe goma na safe ake faman kwami ake karanta alkur'ani ake ta karatun alkur'ani ake gode ma Allah na wannan nasara da ainihin wato jam'iyyar NNPP ta samu karkashin gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf. Gwani Musa Falaki kenan daraktan kungiyar alarmomi makaranta alkur'ani ta ƙasa reshen jihar Kano. yayin da suka yi gudanar da sauka alkur'ani da nufin allah ubangiji ya tsare mutuncin sabuwar gwamnati ta injiniya abba kabir yusuf mataimakin gwamnan kano kwamar da amina abdulsalam gwarzo ya shirya wannan kattama, inda shi ma ya yi jawabi kamar haka addu'o'in nan da za a yi su za su tsaye da gwamnatin akan diga-diginta addu'o'in nan za su taimaka wajen ƙara wa gwamnatin saiti mu roƙi allah kamar yadda malam ya yi addu'a mun nemi canji allah ya canja mana to mu dage mu roki Allah Allah ya sa canjin ya zama gagarumin alheri a gare mu Comrade Aminu Abdulsalam Gwarza kenan mataimakin gwamnan jihar Kano mai jiran rantsuwa a ranar 29 ga watan Mayu. Donald din, bari mu ɗauki kalaman haziƙin matashin ɗan siyasa Fatuwa Mika'il Gyaranya wanda ke ƙara jaddada godiyarsa ga Allah na samun nasarar injiniya Abba Kabir Yusuf har ma ya aike da saƙon Alhaji Mufitahu Oga ƙofar wan bai dangane da ranar rantsuwa mai zuwa. to abin da ke tafa da mu shine mu ƙara yi wa Allah godiya don wannan godiya ta Allah ba za mu daina yin ta ba za mu ci gaba daga yin ta daga nan har sai ubangiji ya shafe mana tarihin mutanen nan gaba ɗaya. kuma a yau ma sako muka kuma zuwa da shi na farko mutane mun ga yadda ake ta shirye-shirye muna yi wa Allah biya maza mata an ɗau harami wannan yasa Alaihi Fatahu ice a kuma zuwa a gaya mutane shirye-shiryen da ake yayi ice kuma a kira wasu manyan jagororin kwankwasiya a yi musu godiya sun haɗar da shi injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwasi. su his excellency abba kabiru yusuf kwara amina adesalam kuma kwamara amina adesalam ma abinda ma mutane ba sani ba shine shugaban kwamitin amintattu na maulidin gidan sanata da rabiu musa kwankwaso mai girma abdullahi zubairu abiya mai imani mai girma alhaji ɗaya galadi manzanna ragowar yan kasuwanni duka muna musu fatan alheri ba ka ganin shi wannan alhaji mai fitahu oga kofa bai nan wannan tiritiri da yake da tafiyar kwankwasa da dukkanin hidimta da kuka ce yayi mata tun gabanin zabe har kawo yanzu ba wani abu yake nema ba tafiyar nan to wallahi kusan shi a yayin batahu dai ba wani abu ke nema ba kasan gyaran ya mafi rinjayen yan kasuwar da suka zo suka taimaki kwankwasiya sun taimake ta ne ba wai da zumma wai in an ci gwamnati wai a ba su wai mukami ko wai a'a sun taimake ta ne domin idan aka cancanci kanan an cece ta da yawa kai bayan fa alamu batahu fa akwai mutane da yawa misali akwai irin su Ali Habubar da gyaran ya akwai irin su Ayar Sama'ila Mabu akwai irin su Alhaji Yusuf Yahaya Tijo duk ga sanan tarin mutane da dama wanda suka ba kwankwasiya gudunmuwa ga su Malam Tauba duk irin waɗannan abubuwan mutane suna da dama amma shi Alamu Batahu magana ta gaskiya yana cikin wanda mutane ne ma suke matsa mara akan a zo ma a magana ko bombe wallahi shi ba masu yi. to kaddara yanzu an yi rantsuwa wani fata kuke yi musu wa'annan jagorori musamman shi ya fita wannan na farko mu masa fatan alheri Fatuhu Mika'il ya kenan sarkin yakin injiniya Abba Kabir Yusuf Abba gida-gida a jihar Nuhu. Da kalaman nasa ne kuma a mu ɗauki kalaman matsakaicin dattijan ɗan siyasa kuma guda cikin dattawan Arewa Alhajiji na Goda wanda ke faɗin yabon gwani ya zama dole. wato kullum mukan gode wa Allah idan Allah ya arzuta mu da shugabanni jajirtattu yan kishin ƙasa masu san al'umma masu san a gina ƙasa masu san a gina al'umma masu so a taimakawa na ƙasa shine ma'anar kwankwasiya amana amanar ta cika amana domin irin gogewa da irin jajircewa da injiniya sanata rabi musa kwankwase har Allah ya kawo mu halin da muke ciki a yanzu abin mu gode wa Allah ne abin mu gode wa al'ummar jihar Kano ne kuma wasu abubuwa sukan faru na farin ciki na jajircewa wasu mutane a wannan irin lokacin a wannan irin yanayin idan an je yaƙi an dawo an haɗa al'umma za a taimaka musu za a tallafa musu za a agaza musu to wannan shine abin da nake godewa shugabanninmu masu amana amma akwai gurin da ake samun kuskunda karamar hukumar kumbotso wannan abin da yake faruwa a yanzu mu a matsayin mu na dattawan arewa ba mu ji daɗin abin da ya faru ba domin an ba da fom a nemo an da suka A wannan jam'iyya tamu suka yi mata taimako suka yi mata agaji wanda suka tabbatar da cewa an gwada kishi an gwada san al'umma to ina so in kira da mai girma Alhaji Abdullahi Karansi a yi yadda za a yi duk wanda yake da haƙƙi to a sa sunansa wanda duk ba shi da haƙƙi a matsayinka na jagora ka kira waɗan yara aliyaka sai ka kira duk masu ruwa da tsaki irin su Ali Bala nan na kumbutsu a zo a zauna a tabbatar da cewa wa'anda suke da haƙƙi wa'anda suka jajirce wa'anda suka yi aiki suka yi yaƙi to su aka sa sunansu. su dan a tabbatar da cewa kwankwasiyan nan ta taimaka musu amma ba an ce mai kwarurin ire shi ke fara saurin kuka kada a ce tun kafin aje ko ina kun fara korafi akan ai ba magana korafi ne, ai ita a kwankwasiya ba korafi duk abin da aka yi sami na alhajiji na goda kenan guda cikin hazikan 'yan siyasa da ke kare muhibbar injiniya da tarabi musa kwankwaso a fadin tarayyar najeriya a nan kano bari mu yi hazikan matan kwankwasiya mu kuma karya da kalaman hajiya sadiya dauda icen kabari shugabar kungiyar mabirgin mata ta ƙasa wadda ta shigo da wata daban da aka ce ba hausa ce wata ba ma ayye mama mama eh eh, eh o oh, oh, kin tafi wannan tattaunawa kenan da kwankwasiya portugal Idolary TV a Masar Suleiman da mun ƙara mana ƙarfin I'm gode sosai.